an sani Kano muna da mahaifata Qur'ani muna da malamai muna da masu Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle lalle kai dan dalani ɗan dan